kawo yanzu mutum uku ne ma aka tabbatar sun halaka bai ba wani harin kuna bakin wake da aka kai a sansanin yan gudun hijira da ke mulkohi a yola fadar jihar adamawa wannan mako na zuwa ne kasa da aure 24 da aka wasu yan gudun hijira daga madagal da kuma wasu ƙauyuka da ke makwabtaka da dajin sambisa alhaji sa'adu bello da ke zama babban jami'in hukumar bada agajin gaggawa ta najeriya ne ma kula da sansanin yan gudun hijira da ke jihar adamawa ya bayyana da lamarin ya faru eh, da safin nan karfe goma da rabi kusan eh, sha ɗaya sauran minti goma eh, muka samu rahoto cewa wani abu ya fashe a nan uh, idp kam na malkohi uh, muka garzayo muka zo muka katar da abin da ya faru uh, kuma a ciki an riga an scanning an duba da abin ya rutsa da su mutane uku ne wadda allah ya musu rasuwa yawanci su dukansu kananan mata ne sai kuma wadanda suka ji ciwo kusan guda tara suna asibiti kawo yanzu jami'an kungiyar red cross ne masu kwashe gawakin waɗanda suka rasa rayukansu da kuma waɗanda masu karonata zuwa asibiti kamar da jami'an kungiyar red cross aliyu mai kano ya tabbatar yanzu dai kamar an kwashe mutane tara wanda aka tafi da su sannan kuma yanzu kamar yadda kuke gani muke ɗiban kayayyaki mun kwashe kawunan mutane guda uku sannan da sauran gwaratsin jikinsu wanda suka tarwatse gaba daya mun har haɗa su wuri guda saboda haka a halin yanzu abin da ke faruwa asibiti ne ba za mu iya sanin me ya faru ba amma dai muna kyau zaton cewa insha Allahu ganin yadda wanda aka kai sun ba sun raunana ne yadda za a iya cewa sun fita hayacinsu ba to muna fatan insha Allah za su samu ah, kulawa asibiti ah, su samu sauki gashi na bisa ga dukkan alamu ah, su yan gudun hijira suna cikin wani yanayi na dimauta yanzu ya lamari to gaskiya har ga Allah a cikin dimauta suke wanda ku gani sun kwakwashi kayan su to amma inda muka ji dadi alhamdulillah yanzu jami'an tsaro suna kan aiki kuma a yi kokari suna kokari su tabbatar cewa sun ba su karfin cewa wannan abin da ya faru zai iya faruwa a ko'ina kuma sun yi alkawari yanzu za su dubi ɗaki-ɗaki su yi scanning wato su dubi waɗansu abubuwa wanda koda akwai sannan kayayyakin su kuma da suka fidda waje za su sake duddubawa wannan hari na kuna bakin wake matu ne ya jefa yan gudun hijiran da ke sansanin cikin wani hali na taraddadi kamar yadda wannan ganau ke cewa dukkanmu a yanzu haka a kiɗime muke kaga gaban gaban ka wannan kaga jinin mutum ne gawa ne a nan muka ɗauka je da yamma an kawo mana da sabi sai muka ce mu ayi cekin nasu kara saka su sai jami'an tsaro sun yi cikin nasu da safe na zo zan shiga ofis cewa za mu cire abincin safe sai ana mitin mitin na mutanen ne masu na yin mitin sai na koma suka ce mun hanya din a rufe ne saboda ana yin mitin sai na fita na zagaya baya inda bom din ya tashi kenan na zagaya baya mun zauna ana mana ticin na hospital ana mana ticin na hospital sai mun ji bom ya fashe kowa ya yi ta kansa da bayan kowa ya yi ta kansa sai muka zo nan muka ce ma mutuwa ne kwara mu zo mu mutu cikin iyalanmu don saboda iyalanmu suna nan muka gudu iyalanmu suna ciki abin bai eh wannan abin ya faru inda idp daɗin eh, tsofin masu na guri amma so sabin su ma sun zo sun haɗu a guri to abin ya zo ya faru to kowane matakai hukumomi ke ɗauka a yanzu ganin cewa wannan na faruwa ne yayin da ake ci gaba da komo da 'yan gudun hijira da kasar kamaru alhaji haruna mafuro da ke zama babban sakataren hukumar ke ɗauki na jihar adamawa ta sema ya ce yanzu haka sun ɗau mataki a sansanin 'yan gudun hijira a duk wani major da za a yi taking kaga security za su yi advising duk abubuwan da za a yi Ah, mun ga consent din mu to ne mataki ku dauka da muka ah, yadda matakin da muka kafin ma mu zo mu riga mu yi magana da asibitocin duka kamar da muka saba asibitocin nan doktocin mun gaya musu suna shirye jinya free ciyarwa free har Allah ya kawo mataki ku dauka a sanan yan gudu hijira ganin kan cewa wanda ne ya faru ana ganin kamar sabbin da aka kawo wannan ne eh to ah, za a kara kaimi a komai a bisa abin da ake yi kaga mai neman ka ya riga ya karance ka yana kan karanta ka kuma abu ne ba wai mu muna zaune a nan abu nan ba in kaga dai abun da Allah ya kawo sauki bai shafi mutane da yawa ba kuma muna kan improving on duk wani hanyoyin da muke yi. Kawo yanzu ba wani ko wata ko kuma kungiyar da ta dauki alhakin kai wannan hari na kunna bakin waken da aka kai yayin da jama'a bangare guda kuma ke fatan Allah ka kwashin wannan matsala. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.